الله عليه maududi كتابه تحفة المولود بأحكام المولود ɗari da biyar. muna cikin hujjojin waɗanda suke cewa kaciya ba wajiba ba ce suna mai da martani ga waɗanda suke cewa kaciya wajiba ce mala yace ce ƙauluku faɗin kuku masu cewa kaciya wajiba ce an za su a ce a kasi gida biyu ne da 'yan wajibin a nan da 'yan ba wajibi ba har yanzu kun ƙi ku bayyana kanku suwa yan wajibi ce hmm? malam su ba kana cin yan wajiba ce kaciya <laughs> to ku ake maraddi kenan yanzu ya juzu kashfu aurati lahu da kuka ce kaciya ta zama wajiba tunda ya halasta a bayyana al'aura idan za a yi ta li ghairi daruratin ba tare da barura ba wala mudawatin kuma ba magani za a yi ba fakana wajiban to kenan kaciya ta zama wajiba da kuka ce haka la yalzamu min jawazi kashfi al-awrati wujubuhu to raddin da muke muku shine dan an ce ya halatta a ga al'auran wanda za a makaciya to wannan baya nuna cewa tilas ne yana nuna cewa kaciya wajiba ce فإنه يجوز كشف حال غير الواجب إجماعا دومن يتبت إجماع ما لمي أقوي ورارن دا أبابا با واجبي بني كما أما أنشي ياها لسا أبين الأورة إنا مثالي سيتي كما يكشف كما يكشف لنظر الطبيب ومعالجته kamar yadda ya halatta a buɗe al'aura li nazari tabibi saboda likita ya ga wajen wa mu'alajatihi kuma yi magani magani wajibi ne? magani ba wajibi ba ne shi ne abin da yake nufi magani ƙauli rajihi ba wajibi bane idan ba ka da lafiya ka ce ba za ka sha magani ba ba ka saba ma Allah ba kwari da gaske hmm. maganganu uku ake da shi ake da su wasu sun ce yin magani wajibi ne wasu suka ce mustahabbi ne wasu kuma suka ce halal ne ƙauli rajihi halas ne idan mutum bai da lafiya ce ba zai sha magani ba to bai saba ma Allah ba kike in ka ce ba za ka sha magani ba kai tabo ba to kaga zuwa wajen likita ya duba ka ashe ba wajibi ba ne amma kuma aka ce ya halatta in har shi ya ga al'aurar mutum to ya halatta mutum ya buɗe al'aurarsa likita ya gani don ya ba shi magani to ka gani ashe dan an ce kaciya a yi ta kuma ya halatta a ga al'aura a yin kaciya to ashe ba shi ya mai da kaciya ta zama wajiba ba in ji su kun gane yi wa in jaza tankul mu'alajati ka gani ko duk da cewa ya halatta mutum ya ƙi magani a shari'ar musulunci ya halatta ka ƙi shan magani ko ya halatta ka ƙi zuwa wajen likita wa aibal sannan ga wani misalin fa wajhul mar'ati awratun fi nazri al'auran mace kai fuskar mace al'aura ce a kalle ta ko? Eh. wa ya jibu laha kashfu halin mu'amalatin lati la ta jigu. a mu'amaloli da yawa waɗanda ba wajibai bane ya halarsu mace ta buɗe fuskarta mana yana ba da fatawa akan malaman da suka tafi akan cewa fuskar mace al'aura ce kuma wajibi ne ta sami kaji. wanda mazhabin mafi hanabila kenan hanabila mutanen mazhabin al'imam ahmad bin hanbal fatawarsu ita ce wajibi ne mace ta rufe fuskarta shi yasa kake gina ya fatawan malaman saudiya kenan ko har yau kuma yana cin abin da suka tattauna a lokacin da mala albani rahmatullahi alai ya zauna a saudiya yana karantarwa a jami'ar musulunci ta madina yana cin matsalolin da suka samu saɓani da malamai a wannan lokacin shi mala albani ya rubuta littafinsa littafinsa da ke bayani akan jilbabul mar'al muslima jilbabul mar'atil muslima ala dawil kitabi was sunna shi sai ya tafi akan cewa fuskar mace ba al'aura bace eh ya kawo asar daga irin su ibnu abbas eh irin su wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ibnu abbas yace ma zahara minha wajhuha wa kaffaha da fuskarta da tafukan hannuwanta su kuma malaman saudi arabia suka ce a'a dama asalin mazhabi mazhabin hanabila fuskar mace al'aura ce ya waje ba ta rufe ta sai kuma suke cewa to ta ina ake kallon kyan mace daga cin hujjojinsu idan za a gane mace kyakkyawa ce daga ina ake ganinta kaga ta fuska to kaga ashe fuskar ya kamata ta rufe ko to shi yasa a wajen su ne qadi wajibi ne to amma su kuma sai suka ce ya halatta idan a wasu ababan da ba wajibi ba mace ta bude fuskarta ta hmm wa yajuzu laha kashfuhu lil muamalat allati ko wani li tahammul ash-shahadati alaiha haythu la tajibu haka nan a lokacin da aka bushe za ta ba da shaida. ba da shaidan nan kuma ba wajiba bace a kanta to idan ta je gaban alƙali sai ta buɗa sai ta cire niqabinta idan mace ta je kotu za ta ba da shaida da niqabinta to sai ta buɗe saboda a gane cewa ita ce shi yasa ya halasta a jarabawa idan aka zo za a yi jarabawa ya halasta saboda gudun magudi. kuma an taɓa samun namiji ma da niqabi ai kawai ya zo katan banza kawai ya zo ya sa ƙabi ya zo zai zana jarabawa zai zana wasu jarabawa kawai ya sha niƙabin shi abin shi ka to in ya halasta a kotu mace ta buɗe niƙabinta saboda a tabbatar da ita ce to ya halasta a jarabawa ma mace kenan ta buɗe fuskata domin a tabbatar da ita ce in ta buɗe in ta shiga sai ta ci gaba da rufewa shi ke na amma lokacin da za ta shiga ba laifi a sa wata 'yan uwarta mace ta tabbatar da cewa ita ce ga ta a jikin fasfot ɗinta kuma sannan ita ce tabbas a tsaye ɗin kuma ita ce ta zo ta zana jarabawa da kanta to kun gani ko to kun ga wannan duk bai ce waɗannan abubuwan ai ba wajibai bai ne dole ne sai mace ta jarabawa dole ne mace sai ta ba da shaida amma kuma aka ce ya halatta ta buɗe fuskarta kuma a wajen masu wannan batun ita fuska al'aura ce a haƙƙin mace kun san na aisha fata wata ita ita ha a aikin hajji mace ba za ta buɗe fuskarta ba kwarai da gaske fata wannan na aisha radiyallahu anha abin take ba da fatawa kenan tace idan sun zo wajen dangin su na kusa sai su buɗe fuskarsu amma idan suka je inda ba dangin su ba sai su saki niqabinsu haka na na ce suke radiyallahu anha وأيضا فإنهم جوزوا لغاسل الميت حلق عانته sannan kuma ai su sun halasta ma mutumin da ke wankan gawa ya aske gashin marar gawa ko wa zalika yastalzimu kashfa awratihi wannan kuma zai zama tilasta ne sai ya bude al'aurar ta kenan aw lamsa hali ghairi wajibi ko kuma ya taba al'aurar ba tare da cewa wannan askewa wajiba ce ba wajiba ce amma kuma suka ce ya halatta ai to nan suna mai da raji akan cewa kasancewar ya halatta a ga al'auran mutum dan a masa kaciya shi ya mai da shi wajibi ya ce a ba suka ce ba wajibi ba ne ga wasu misalan ababen da ba wajibai ba kuma an halatta a ga al'aura mun gane mun gane fuskar dalilinsu to suka faɗi haka kai waɗannan fa suna cin kasuwa fa a tattaunawa ƙauluku sannan da kuka sake cewa kuka ce a baya annabihi yu'rafu almuslimu min alkafir da kaciya ake gane musulmi a tantance shi daga kafir hatta idza wujida almahtun bayna jama'atin qatla ghayra mahtunin har idan aka samu wujida almahtun aka sama wani ne kaciya bayna jama'atin qatla ghayri mahtunin a tsakanin wasu matattu waɗanda aka kakkashe su ko suka mutu ba su da kaciya sulliya alaihi dunahum sai a masa sallah su ba za a musu sallah ba ai sun faɗa haka a baya ko suka ce kaciya alama ce ta gane musulmi a tsakanin waɗanda ba musulmi ba sai suka ba da fatawa cewa da za a samu su sun mutu an a yi haɗarin mota sai a zo sai a ga wannan yana da kaciya sauran kuma ba su da kaciya to shi kaɗai za a zare a je a masa wanka na musulunci a yi masa sallah yadda ake ma musulmi sannan a rufe shi a makabartar musulmi su kuma sauran sai a masu hukunci ba za a musu wanka ba ba za a masu sallah ba sannan a kai shi makabartar arna sun faɗi haka ko to shi ne sai suke cewa laisa zane wannan magana ba haka take ba a raddin da nake muku fa Babal ba'd al-kuffari yahtatinuna wa hum al ai akwai wasu kafaran da suke yin kaciya yahudawa na yin kaciya yahudawa a cikin addininsu akwai kaciya falkhitanu la yumayyizu bainal muslimi wal kafir ba mu yadda cewa kaciya na raba tsakanin musulmi da kafiri ba kai wannan hujjafa tana da ƙarfi illa idza kana fi mahallin la yuqtatanu fihi illa sai dai a wurin da aka tabbatar ba waɗanda suke yin kaciya sai musulmai kamar misali akwai wata jiha a indonesiya jawa jawa jawa su ba su kaciya ba su kaciya kwata-kwata to sai allah ya kaddar musulmi ya je wajen ya zauna to kaga su kabila ce da aka tabbatar da su ba sa kaciya kuma dama ba musulmai bane su ne mafi yawancin kafaran indonesiya da indonesiya kaga agalabinsu musulmai ne to su waɗannan ba su musulunci kuma ba su kaciya kwata-kwata a cikin su ba kaciya to sai mutum ko kuma wasu kasashen afirka nan akwai wasu ƙabilu a tanzania tanzania da, wannan mozambique da wannan ƙasar ƙasar robert magadi zimbabwe waɗannan ƙasashen dai wanda za a gansu baƙaƙe wulik to ƙabilu da yawa a wajajen ba su kaciya to sai musulmi allah jarrabe shi sai ya je zauna a wannan wajen to kaga wannan an sani amma ka ce wai ƙa'ida ce duk wanda zai kaciya to shi ne ba musulmi ba to kaga wannan ba ƙa'ida ba ce wahina izin fa farkon farqan bainal muslimi wal kafir to a wannan wajen sai ka musu fatawa kaciya sai ta zama bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kamar misali sai a ce ga wasu ƙabilu suna zaune duk wanda ka gan shi bai da zane to shine musulmi ne kawai bai zane a bai zane a cikin bai da bulle misali nake bugawa to kaga wannan ka'idar wannan garin ce kawai amma ba za ka ɗauko ta ka ce duk wanda ka gan shi yana da zane ba musulmi ba kaga wannan ka kawo wannan ka'ida babu banna a cikin ta akwai banna a ciki wala yalzamu min zalika wujubuhu wannan baya lazimta cewa kaciya ta zama wajiba kama la yalzamu wujubu sa'iri ma yufarriqu bayna al wal kafir kamar yadda sauran ababen da suke bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba su zama wajibi ba akwai wuraren da hula keke ke bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi hula kama fa mu a Najeriya yanzu yanzu yadda ake siyasar nan in ka ga wani malam ya sha malam malam ya ya ya daka hula malam da manga ko ya daka dara ba sai kawai ka zata shi ne ba sai ka zata musulmi ne amma ba musulmi ba ne kuma yadda yanzu suke ku waɗanda ba musulmi ba suke koyi da irin tufafinmu da muke sawa kaga wanda ba musulmi ba ah, mun yi wani gwamna a nan jihar tamu ta kaduna ba musulmi ba da wuya ka iya ba da labarin ka gan shi ko da kano state har ya mutu sai dai malam malam ni dai ban taba ganin shi da kano state ba ko wato riga da wando wane ne taba ganin shi da hoton shi haka kullum cikin malam malam yake da hular shi male kuma ya iya kafa ta amma ko ba musulmi bane baya ganin gabar baya kallon gabar baya kallon gabar bai taba kalmar shahada ba har ya mutu to kaga ba za ka ɗauki wannan a matsayin haka ba haka misali da za ka tafi wasu ƙasashen kamar yanzu ka je masar ba za ka yi tantance mutane da tufafinsu ba suna da kiristoci musamman ka je iskandariya alexandria suna da kiristoci da yawa mun eh, orthodox nan ne cibiyarsu ta duniya ma ka baki ɗaya shugaban orthodox na duniya bi ɗaya eh, abin nan tuwabrus a masar yake iskandariya to kaga tufafin mutanen masar suna sa kwat ko da musulmansu da wanda ba musulmansu ba duk suna sawa babban farfesan qur'ani babban farfesan hadisi babban farfesan aƙida sai zo muku kawai da kwat da necktie a tare da ku a aji ya zo yana muku darasi ƙwarai da gaske to kaga yanzu wannan ka dauki wannan a matsayin alama ta tantance musulmi da wanda ba musulmi ba kaga ba alama ba ce to haka su ma suka ce kaciya ita ma qaulukum da kuka ce innal waliyya yu'limu fihi as-sabiyya majibincin yaro yana sa yaro ya ji hadadi ta hanyar yi masa kaciya wa yu'riduhu lit talas kuma sannan yana gitto shi yana kai shi zuwa ga halaka bisirayati ta hanyar ba a san abin da kaciya za ta haifar ba yana iya yiwuwa daga yanke lobar jini kuma ya tsinke ya ta zuba har jinin yaron ya kare sannan wa domin min malihi ujiratar ne. sannan kuma a dukiyar shi a yanka ɗan shi kuma ya ɗauki kuɗi ya fitar ya bada wa samanar wai kuma sannan shi zai biya kuɗin maganin da za a sa makaciyar don ta warke fa hada la ala alwujubi ce wannan ma baya nuna wajibi ne yi ga misali kama yu'limuhu bi darbi ta'jizi li kamar yadda mutum shi yake yana ɗanɗana ma ɗansa raɗaɗi a wajen tarbiyyarsa wajen ladabtar da shi li maslahati dan gyaruwarsa sannan wa yukhriju min malihi ujratal mu'addibi wal mu'allimi sannan kuma kakan je da kanka ka biya kuɗi a makaranta kuma a zana ɗanka ko ba ka bane za a duke shi a makaranta in yi laifi wa kama yubahi anhu haka nan ma idan yaron nan maraya ne za ka ɗibi kuɗinsu ka masa layya قال الخلال والإمام الخلال يتي باب الأضحية عن اليتيم babun da zai yi batu akan hukuncin yi ma yaro maraya da aka baka ka kula da shi layya an bar sai ya zama kai kake kula da shi kuma an ban mashi kuɗi da yawa to ya halasta ka ibi kuɗinsa ka yanka masa rago ina ma ba zai iya cin naman ba أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد الإمام حرب بن إسماعيل الماجر الإمام أحمد بن حنبل يتشي كنت الإمام الخلال الماجر الماجر الإمام أحمد شين جامع مذهب الإمام أحمد ما لم يسنا فدا كسن بأسامو وندي مذهب حنبلية hanabila hidima kamar al'imam al-khallal ba abubakar ne al-khallal bayansa sai al'imam al-qadi abu ya'ala bayansa sai uh, abin nan sai al'imam ibn aqil ba ibn aqil naku ne na hau ba bayansa sai al'imam ibn al waɗannan malaman kana maganar mazhabin hanabila wajen hidimta mata to kaman ka ce ibn al ne a mazhabin malikiya da ibn wahab da ibn habib ka gangaro irin su lokacin almaziri da irin su alqadi iyaz kafin su irin su ibn abdul da ibn al’arabi malik to haka to shi ne yake cewa har bugun isma'il ya ce na ce ma al ba ahmad yudahha ya ce ni? shin yanzu idan ina da marayan da nake kula da shi ya halasta masalayya Ƙana na'am in kana lahu malun in yana da dukiya a ɗiba a masalayya وكذلك قال سفيان الثوري حكى الإمام سفيان الثوري فيما يتشي قال جعفر بن محمد النيسابوري سمعت أبا عبد الله يسأل الإمام جعفر بن محمد النيسابوري يتشي ناجع الإمام أحمد شيني أبو عبد الله أنا تنبي السع عن وصي يتيمة أجمد متمن لكي كلاد وتمرينيه yashtari laha udhiyatan ya halatta sai mata ragon layi a cikin kudinta qala sai yace laha malun tana da dukiyar yadda aka ban mata qala na'am yace eh qala yushtara laha yace asimata eh mata kaga ashe diba kudin maraya ai masa kaciya A shine abin da yake nufi a diba kudin su a masa kaciya da shi baya nuna kaciya ta zama wajiba eh, kamar yadda layya da yawan malamai sun tafi akan layya ba wajiba ba ce ko to kamar yadda ya halatta malamai sun ba da fatawa a masa kaci a ɗibi kuɗin maraya a masa layya da kaciya da layyawa ya fi mahimmanci hmm? kaciya ta fi mahimmanci mana a ah, ya kuka ki faɗa kaciya ta fi mahimmanci saboda kaciya lafiya ce tsara lafiya ne kula da lafiya ne ai a gaba zai mana bayani akan fa'idojin kaciya a likitanci waɗanne fa'idoji kaciya ke da su kwanaki na faɗa mana cewa akwai bincike da aka yi ina jin na majalisar ɗinkin duniya ne world health organization suka yi wannan binciken suka yi bincike a wasu ƙasashe na afirka waɗancan ƙasashe da na ambata su tanzania da su mozambique da su zimbabwe inda ba ta kaciya sai suka ga nisbar waɗanda ke kamuwa da ciwon hiv a ya fi yawa a cikinsu fiye da waɗanda suke kaciya waɗanda ba su da kaciya an fi samun cutar ƙanjamau ta fi kama su cikin wuri ta yi rage-rage da jikunansu fiye da waɗanda suka kasance suna kaciya ka gani to wannan wannan wani abu ne da yake a fili to in ya halasta a ɗibi kuɗin maraya masa kaciya kuma a yi masa layya kuma layya ba wajiba ba ce a wajen malamai da yawa duk da akwai malaman da suke gani wajiba ce yana jin ko a satin da ya wuce mun yi magana kan wannan matsala a fakaice haka ko muka kawo hadisi wanda malamai suke ina za a saka da shi hadisi ne hasan ko za'ifi man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana ko duk mutumin da ke da wadata amma ya ƙi yin layya to kai ya zo idi to sai suka ce abin nan layya wajiba ce to kaga wannan shine shine shine waɗannan malaman suke cewa kaciya ba wajiba ba ce tun da gashi ana ɗiba kuɗin maraya a masa layya to dan an ɗibi kuɗinsa an masa kaciya sai a ce kaciya ta zama wajiba in kun ce tun da an ɗibi kuɗinsa an masa kaciya ta zama wajiba to ashe layyama da aka ce a ɗibi kuɗin shi a mushi layyama ta zama wajiba in kuma kun ce ba haka ba to ba haka ba in ji su to kage yadda suke taraddi dai suna ɗaukar hujjojin waɗancan da suka wajabta bayan ɗaya suna ƙwanƙwashe su kowace hujja suka kawo kawai sai su kwankwashe ta suna ta kwankwashe su to Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته